na kawo shi bismillah suna mai suna ka ana kiran ka shehu da yanzu kana so ka shiga addinin musulunci eh kana so ka zama musulmi to ba shi microphone ne ka ce ashhadu Allah. la ilaha illallah ashhadu an la ilaha wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ashadu أن لا إله illallah الله أشهد أن محمد mai sunanka da shehu da da kai musulmi ne da can daga baya ka zama christian ok ok to yanzu kana so ka zama cikakken musulmi ko yanzu shugaba ka same shi to Allah ya aji sauran bayanin a baya menene dalilin da ya sa ya bar musuluncin kuma me ya ba shi dawa yanzu sannan me ya taimakon da za a iya ba shi a masa bayanin kuma abin da ya kamata ya na musulunci ne Allah shi wani albarka ba shi bismillah بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحب السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربي si balabisabsizin basin utalamaliku emiya ara saba abatarasịsị malịya kwụdụona sabna izafụ wa saba atụ وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ وافتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبدون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتاويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمتنا أنبئكم بتاويلي فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات وأخر يابسات بساس لعلي أرجع عند الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حسبتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم ياتي من بعد ذلك سبع شداد ياكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك توني بي فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسي قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز لا نحصحص الحق أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم لمخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أصبد شاتر قوة رمضان hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam tana da shekara 426 daidai da 22 ga watan goma shekara ta 2005 za mu fassara aya ta ɗari da biyu a wannan rana insha Allah ta suratul bakara واتبعوا ما تتلو الشياطين واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن إن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضار يؤمن به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان kuma yahudawa sun rike abin da shaidanu suke ba da labarinsa game da mulkin annabi suleiman in aka ce wa taba'u ma tatlu ma tatlu bi ma'ana ma uh, taqra lakinnahu min tilawa yatlu bi ma'ana tattabi'uhu ay ma tattabi'uhu shayatin wa ta'khudhu bihi ala mulki suleiman Abin da shaidanu suke rikewa na labari game da mulkin annabi Suleiman. ala mulki Suleiman bi ma'ana fi ahdi Suleiman alaihi salam Yahudawa sun rike abin da shaidanu suke bayarwa na labari game da mulkin annabi Suleiman alaihi salam Allah ya ce wa ma kafara Suleiman annabi Suleiman bai kafurta ba walakin na shayatai na kafaru sai dai shaidanu su suka kafirce me yasa suka kafirce yu'allimuna nasa sihira saboda suna koyawa mutane sihiri wa ma unzila ala al-malakaini wa ma hadhihi al-jumla معطوفة على قوله واتبعوا ما تتلو الشياطين بمعنى واتبعوا ما أنزل على الملكين har ilau dai shaidanu sun rike abin da aka saukar wa mala'iku guda biyu bi babila wasu mala'iku guda biyu da aka saukar da su a babil masu suna haruta wa marut wa ma yu'allimani min ahadin su waɗannan mala'iku ba su karantar da wani hatta ya kula face sun kwabe shi sun ce masa inna ma nahnu fitnatun mu fa jarabawa ce zuwa mu duniya ikhtibarun linnasi zuwa mu duniya jarabawa ce game da imanin mutane fala takfur don haka karka kafurta fa ya ta'allamuna minhuma sai suna koya daga wajen mala'ikun nan ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi sihirin da suke raba tsakanin mutum da matansa wa ma hum bi darrina bihi min ahadin illa bi iznillah kuma su ba su cutar da kowa ta sihiri sai da yardan Allah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum suna koyon abin da ke cutar da su baya amfana su wa laqad alimu kuma hakika su sani yahudawa sun sani laman ishtarahu duk wanda ya sai sihiri malahu fil akhirati min khalaq a lahira bashi da wani rabo sun san haka saboda mala'ikun ma suna gaya musu inna ma na hannu fitnatun fala takfuru domin haka duk wanda ya sayi sihiri to ya tabbata kenan a kiyama ba shi da rabo a wajen Allah wala bi isa ma sharo bihi anfusahum kuma tir da abin da suka saya ma rayukansu law ya na na dade sun kasance suna sani wannan aya tana da tsawo sannan akwai darussa masu ɗimbin yawa a cikinta. ta kunshi darasi mai yawa muhimmai da ya kamata musulmai su sani darasi na farko da muke samu game da wannan aya shine Allah yana ba mu labarin halin Yahudawa a zamanin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam Yahudawa da suka yi zamani da manzon Allah a maimakon su karbi littafin Ƙur'ani littafin Allah sai suka yi watsi da littafin Allah suka yi riko da sihiri maimakon su rike littafin Allah sai suka koma riko da sihiri yahudawan da suka yi zamani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda daga cikin yahudawan nan akwai labidu bin al'asam labidu bin al'asam wanda ya yi wa manzon Allah sihiri tabbas an yi wa annabi Muhammad sihiri kuma sihirin ya kama shi wajibi ne musulmi ya yarda da wannan saboda hadisi ya inganta a kai ka duba sahihul bukhari hadisi na 5776 yana sahihu muslim hadisi na 2189 mun ma gabatar da tafsirin ah, suratul falaki da kuma suratul nasi a wannan tafsiri da muka yi mun yi bayanin sihiri da aka yi wa manzon Allah wanda ya yi wa annabi sihiri ba yahude ne labidu bin al'asam don haka yahudawa maimakon su rike ƙur'ani koko su ma riko da littafin attaura sai suka koma riko da sihiri abinda ayan nan take tabbatar da mana kenan wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki suleiman sun ki bin maganar Allah sun koma rikon abin da shaidanu suke faɗa game da mulkin annabi Suleiman alaihi salam darasi na biyu wannan aya tana tabbatar mana cewa sihiri tabbas abu ne mai aukuwa wajibi ne musulmi ya yarda cewa sihiri yana aukuwa wato sihiri yana aukuwa sai dai bayi da tasiri sai da izinin Allah domin ayan nan tana tabbatar mana lalle akwai sihiri illa dai kawai Allah ya ce wa mahum bi na bihi min ahadin illa bi iznillah su masihirta ba sa iya cutar da wani ta sihirinsu sai da izinin Allah kun ga akwai sihirin don haka wajibi ne ka yadda akwai sihiri me yasa saboda Allah ya tabbatar akwai sihiri a Qur'ani a ayoyi masu yawa tabbas sihiri na aukuwa amma sai dai bai tasiri sai da yardan Allah darasi na uku ayan nan tana tabbatar mana cewa sihiri dai aiki ne na mutanen banza mutanen kirki ba su yin sa wannan aya tana karantar da mu cewa duk inda aka samu sihiri to tabbas kana samun mutumin banza ke yin sa me yasa cewa fa Allah ya yi wa taba'u ma ya shayatinu sun koma bin abin da shaidanu ke riko da shi shaidanu suke riko da sihiri don haka ashe sihiri aiki ne na mutanen banza mutumin kirki baya yinsa darasi na hudu wannan aya tana tabbatar mana ashe sihiri abu ne da dadde tun zamanin annabi suleiman salam akwai shi har ma yahudawa na ba da labarin cewa ai abin da ya rike mulkin annabi suleiman alaihi salam kenan shine allah ya karyata su ba sihiri ne ya rike mulkin annabi suleiman ba don haka sihiri abu ne wanda yake da ɗaɗɗe a duniyan nan ba yau aka fara shi ba jiya ba darasi na biyar wannan aya tana karantar da mu cewa koyon sihiri mutum ya je ya koyi sihiri ko ya karantar da sihiri wani nau'i ne na kafirci kuma kafircin ma mai girma ku lura da abin da Allah ya faɗa a cikin ayan ya ce walakin na shayatsi na kafaru wa ma kafara Suleiman annabi Suleiman bai kafurta ba suwa suka kafurta walakin na shayatsi na kafaru me yasa suka kafurta Allah ya fasara dalili yu'allimuna nasa sihira domin suna koyawa mutane sihiri kun ga ashe duk mai karantar da sihiri menene matsayinsa kafiri ne Allah da kansa ya faɗa bayi bukatan wani tawili wa ma kafara Sulaimanu walakin na shayatsi na kafaru limaza kafaru yu'allimuna nasa sihira saboda suna koya wa mutane sihiri don haka sun zama kafirai don haka sihiri babban laifi ne mu mai da hankali annabi sallallahu alaihi wasallam ya saka shi a cikin almubikati zunuban da suke nutsar da mutum a cikin wutan jahannama hadisin da yake gayatul maram riwayar abdullahi bin mas'ud hadisi na 290 man ata kahinan aw sahiran fa saddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala muhammad annabi ce duk wanda ya tafi gurin boka ko mai tsafi shine mai sihiri duk musulmin da ya je gun boka ko ya je gun mai sihiri ya faɗi wata magana ya gaskanta da wannan mutumin ya kafurta da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam aka saukar masa me aka saukar wanzan Allah qur'ani an saukar wa manzon Allah musulunci to duk wanda ya gaskanta maganar boka ko maganar mai sihiri annabi ya ce ya kafurta da sakon da ya zo da shi riwayar eh, imran bin husayn tana gayatul maram hadisi na 289 laysa minna man tatayyara aw tutayyira lahu aw takahhana aw tukihina lahu aw sahara aw suhira lahu wa man aqada uqda manzon Allah ya ce ba bayi tare da mu duk wanda ya ɗayan hudun nan da wanda ya yi camfi da wanda aka masa camfi in ma kai kai camfin ko an ma camfi ko kuwa kai bokanci ko aka maka bokanci au sahara ko mutum ya yi sihiri au suhira lahu ko aka masa sihiri annabi ya ce wa man aqada uqdatan da duk wanda ya kulla wani kulli da nufin tsatsu ba ya yi tofi a jikinsa wannan bayi tare da ni in ji manzon Allah kun ga annabi duk dai yana tafi da kalmar da ta zo a ƙur'ani ne wa ma kafara Suleiman walakin na shayatsi na kafaru yu'allimuna nasa sihira cewa duk mai koyar da mutane a mai koya wa mutane sihiri kafiri ne haka ya tabbata a ƙur'ani da kuma hadisan annabi Muhammad Allah shi kare mu abu na shida da wannan aya take karantar da mu shine Allah yakan sauwake sababi na sabo wato Allah yakan sauwake sababi na saɓo yadda mutum zai saɓa masa sai a sauƙaƙe hanyar maimakon Allah ya ƙuntata hanyar saɓa mishi sai ya sauwake ta kamar yadda Allah ya sauwake hanya ta shiriya haka kuma Allah ya sauwake hanya ta ɓata saboda ya baka cikakkiyar dama kai ɗan adam a duniya wadda ga dama ka zaɓa ku lura da wannan don haka musamman Allah ya saukar da mala'iku biyu saboda su karantar da sihiri yadda Allah ya saukar da annabawa su karantar da shiriya ku gane saboda wadda ya ga dama ya bi shiriyar ko to bari a karantar kuma da sihiri don wadda yake son bata ita magata wajibi ne ka yadda da wannan shine aqida ta sunna aqidan sahabban annabi Muhammad Allah ya sauwake hanyar bata na'am in Allah ya yi nufi jama'ar musulmi duniyan nan ba a samun kafiri mutum guda amma kada hakumanta tun farko Allah ya yi nufin akwai wuta akwai kuma aljanna shi idan bai sauwake hanyar bata ba ya za a yi a samu yan wuta eh don haka sai aka sauƙaƙe hanya ta shirya aka kuma sauƙaƙe hanyar bata dan adam yanda ya ga dama sai ya zaba Allah shi samu zaɓi na kirki abu na bakwai da aya na take karantar da mu wajibi ne duk sa'ilin da kake tafi da wani abu wanda ya zama cikinsa akwai rudani wajibi ne ka yi wa mutane bayani wanda akan haka malamai suke cewa ko tallan kaya kake idan kayan na akwai wata illa a jiki to duk wanda ya zo zai sai kayan na fa dole ka gaya masa ko da ƙosai ne a wannan kosai na jiya ne wannan ko na yau sai aka hau tsuna to an yi cuta dan ta yiwu wanda ya zo sayan kosai shi na yau yake so bai son na jiya amma in ya to ka ce to wannan na jiya ne wannan na yau ne wanda kaga dama sai ka ɗauka haka mala'ikun nan suke yi wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur wanda yazo zai koyi sihiri sai su ce to wannan fa aiki da kake gani hadari ne wanda ya koye shi zai kafurta ka yadda yi shikenan Allah samu gani darasi na takwas wannan aya tana karantar da mu cewa sihiri nau'uka ne sihiri ba iri ɗaya ba ne iri-iri ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ce daga cikin nau'ukan sihiri akwai wanda yake ma na bihi bainal mar'i wa zawjihi akwai wanda matsafa suke iya raba tsakanin mutum da matansa akwai nau'in sihiri da ake iya kashe aure da shi wannan aya ta tabbatar mana da wannan wanda malamai suke cewa iri biyu ne akwai wanda ake kiransa sarfu asarfu sarfu shine sihirin da za a hada a raba tsakani a raba tsakanin ma'aura sannan akwai wanda suke kiransa al'afafu al'afafu ko shine da hausa ake cewa beni zaizai maimakon a raba auren sai a haɗa auren da gaske an kafe auren ko an kafe mijin ko an kafe matan bai iya zama ba matansa duk inda ya tafi sai ya yi maganar matansa hankalinsa yana gida wannan shi yake cewa al'afafu sihiri na nan iri-iri duk Allah ya tabbatar mana yana aukuwa kuma gashi nan ayar Qur'ani ne wannan aya tana tabbatar mana cewa babban laifi ne mutum ya kashe aure domin Allah da ya tashi ba da misali da irin sihiri da Yahudawa ke koya sai ya misilta da sihirin kashe aure a ƙarshe ke cewa wa ya ta'allamu na ma ya durruhum wa la yanfa'uhum ashe kun ga kashe aure babban laifi ne a addinin musulunci wanda ko babu shakka hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata hadisin jabir bin abdullah hadisi na sahihu muslim hadisi na 2813 wanda annabi ke cewa inna iblisa ya ba'u arshahu alal ma iblis yana dora al'arshinsa akan ruwa kujeran mulkinsa sun ya ba'afu saraya sannan ya taro sojojinsa ya tura su yaƙi idan gari ya waye shedan fa'adnahum minhu manzilatan manzon Allah ya ce wanda ya fi kusa da shedan daga cikin sojojinsa daga cikin rundunonin da ya tura su tafi yaƙi in gari ya waye game yana tura sojojinsa wannan ya gabas wannan yamma wannan kudu wannan arewa ka san ba shedani guda ke hallaka mutane ba yana da sojojinsa waɗanda yake watsawa duniya to idan sun tafi manzon Allah ya ce daga cikin shedanun nan waɗanda iblis ya aika su ɓatar da mutane wanda ya fi kusa da shedan wanda ya fi kusa da shi iblis wanda ya fi samun babban mukami shine a azamuhum fitna shine wanda fitinarsa ta fi girma in ji manzon Allah in ya ba su aiki da safe can da daddare in sun dawo to kaifa wa ka batare cewa ne kaifawa ne kaifawa ne to wanda zai samu girma zai samu babban matsayi a wannan rana shine wanda fitinarsa ta fi girma in ji manzon Allah hadisin yana sahihu muslim u ahaduhu fa kulu fa'altu kaza wa kaza manzon Allah ya ce idan sun dawo wannan ya ce to da na tafi ni ga abin da nayi ga abin da nayi fa kulu sai ya yace ma sana'ata shay'an baka yi komai ba ba ni guri kaifa me kai tun daga safe har yamma sun mai ji ahaduhum sai wannan ya taho ya ce ma taraktuhu wani kan ban shi ba na dinga zuga shi hatta farraktu baina huwa na imrati sai da na raba tsakanin shi da matansa ban rabu da gidan ba sai da na kashe auren yau ka ji aikin da na yi habba fa yudinihi minhu sai ce matso matso matso matso ka ji dan kwarai fa ma ni'ma anta ma'adalla kaga babba sai aka bashi babban girma yayi aiki fitinarsa ta yi girma kun ga ashe kashe aure babban abu ne hadisi yana sahihu sunan abi dawud hadisi na 2175 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laisa minna man khabbaba mar'atan ala zawjiha duk wanda ya zuga mace ta rabu da mijinta manzon Allah ya ce wannan mutum baya tare da mu kun ga ashe babban aiki ne don haka yasa Allah ya bada misalin sa a cikin wannan aya ta suratul baqara raba aure babban zunubi ne Allah shi kare mu shi yasa komai tsananin sabani ba a cewa wani rabu da matanka domin nashi kaji baka ji nashi ba nata ba kuma tsakanin miji da mata sai Allah duk inda ya kai ga daɗin baki ya ce ma aini wannan fitinanniya nake tare da ita kace ce to a dai hakuri. baka san nata ba nashi yake gaya maka waye san tsakaninsu sai Allah komai tsananin hali ka ce a dai hakuri a dai zauna domin raba aure aiki ne na shaidan manzon Allah ya ce duk wanda ya zuga mace aurenta ya mutu wannan bai tare da mu Allah shi kare mu abu na goma da muke fahimta game da wannan aya Allah ya tabbatar mana a cikinta cewa sihiri bayi tasiri sai da yardan Allah domin ya ce wa mahun na bihi min ahadin illa bi iznillah sihiri baya tasiri sai da yardan Allah domin haka in mutum ya dogara ga Allah to sihiri bai masa komi abinda aya take gwada mana kenan ba sai ka nemi kariya ba game da masihirta in dai kai tawakkali ga Allah man ya tawakkal alallahi fa huwa hasbuhu duk wanda ya dogara ga Allah ya isar masa domin duk irin tsananin sihirinsu ah, bai tasiri sai da izinin Allah ya ce wa mahum bi na bihi min ahadin illa bi iznillah to duk wanda ko ya dogara ga Allah sihiri bai tasiri a jikinsa to sannan wannan aya tana tabbatar mana shi sihiri baki ɗaya cikinsa babu amfani ka san akwai wanda ke tunanin bayyowa musulmi ya rayu ko mutum ya rayu a duniyan nan sai da sihiri to ayan nan tana tabbatar mana sihiri gaba ɗaya cikin sa ba alheri domin Allah ya ce wa ya na ma yadurruhum wa la yanfa'uhum sun je suna koyon abin da yake cutar da su ba zai kuma taba amfanar su ba kun ga ya gwada muku sihiri cikinsa babu alheri kwata-kwata don haka ba za ka taɓa jin wani annabin Allah da ya kori sihiri ba ko wani waliyi ko wani eh, sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani mai addini baya kusantan sihiri domin sihiri aiki ne na shaidanu da Allah ke cewa wala yuflihu sahiru haisu ata shi matsahi bai cin nasara ta duk inda ya zo sihiri abu na goma eh, sha ɗaya da muke fahimta game da wannan aya duk mutumin da yake sihiri a lahira ba shi da rabo duk mai sihiri ayan nan tana tabbatar mana cewa a lahira ba shi da rabo Allah ya ce walaqad alimu laman ishtarahu yahudawa sun sani duk wanda ya sayi sihiri malahu fil akhirati min khalaq a ranar kiyama wannan mutum ba shi da rabo a wajen Allah malamai suke cewa ba ma wai yahudawa ba waɗannan mala'iku biyu da Allah ya saukar alimu zalika min malakai ne kafin su karantar da sihiri sai sun ce inna ma hannu fitnatun fala A ashe kaga in ka yarda ka koya to kana koyan abu ne da sanin cewa a kiyama fa baka da rabu domin an kwabe ka tun kafin ka karance shi sannan abu na goma sha biyu Allah yana sakawa mutum gwargwadon aikinsa me yasa mai sihiri a kiyama ba shi da rabo saboda bai ba wa Allah rabo na zuciyarsa ba a duniya dan duk mutumin da zai iya tashi ya je gurin boka ya ce ya masa wani abu wannan zuciyar ya amshe ta daga wajen Allah baki ɗaya bai ba ma Allah rabo ba ko da kaɗan na zuciyarsa wato kamar ya ɗauke tauhidinsa ne daga wajen Allah ya kawo ta gun boka ya nuna cewa bayi da bukatan komai a lahira saboda haka a lahira ko ba zai samu komi din ba aljaza'u min jinsil amal Allah shi kare mu sannan abu na goma sha uku Allah tabaraka wa ta'ala ya aibanta Yahudawa a cikin wannan aya yana nuna cewa maimakon ku da aka kawo muku ƙur'ani ku karba sai kuka koma kuma riko da sihiri sai Allah ya ce wala bi sama sharu bihi anfusihim kai tir da abin da yahudawa suka saya ma rayukansu ga qur'ani ku ki karba ku koma kuna riko da sihiri to duk wanda ya koyi da su shi ma fa yana tare da wannan aibu da Allah madaukaki ya nuna yana tare da yahudawa na goma sha hudu wannan aya tana tabbatar mana cewa ilimi kashi biyu ne akwai ilimi mai amfani akwai kuma ilimin da yake cutarwa wanda sihiri nau'i ne na ilimin da yake cutar da ɗan adam bai amfanarsa ilimi suna ne ya tara don haka yasa za ka samu kowa ma ana ce mar malam boka a kira shi malam mai wa'azi a kira shi malam ta ake bambantawa ta aikin su ashe ilimi yana zama mai amfani kuma yana zama mai cutarwa kun ga Allah ya ce walaƙad alimu sun sani tunda sun sani ba su bi ba fa duk wanda ya sani bai yi amfani da iliminsa ba ya zama jahili shi yasa a ƙarshen ayan sai Allah ya ce wala bi isa ma sharu bihi anfusuhum law kanu ya'lamun ina ma da sun sani kaga farkon magana fa aka ce sun sani amma a ƙarshen ayan aka ce ina ma da sun sani ashe duk mai ilimin da bai yi aiki da iliminsa ba yana zama me ya zama jahili don haka mutumin da iliminsa zai kare a tsafi wannan mutum iliminsa ilimin banza ne Allah shi kare ku. abu na goma sha shida wannan aya Allah tabaraka wa ta'ala na goma sha biyar kai wannan aya Allah tabaraka wa ta'ala yana barranta annabi Suleiman da cewa bai yi sihiri ba wattaba'u ma ya tsino ala mulki Suleiman Allah ya kare annabi Suleiman ya ce wa ma kafara Suleiman annabi Suleiman bai kafurta ba walakin na shayatina kafaru shaidanu su suka kafurta wato Allah tabaraka wa ta'ala yana tabbatar da cewa annabi Suleiman bai taɓa yin sihiri ba domin Yahudawa suna cewa mulkin annabi Suleiman ya tabbata ne ta ƙarfin sihiri don haka bai yiwuwa mai mulki ya yi mulki matuƙar bai haɗa da sihiri ba kuma wallahi ina gaya muku har yanzu miyagun malamai suna gaya wa sarakuna wannan magana har yanzu suna bin sarakuna da masu mulki suna gaya musu bai yiwuwa ku samu tabbata a mulki fa sai kun gama da sihiri domin shi kansa annabi Suleiman da ya mulki aljanu da mutane bai samu wannan dama ba sai ta sihiri shine Allah ya ce wa ma kafara Suleiman annabi Suleiman bai kafurta ba me yasa aka ce bai kafurta ba domin sihiri kafurci ne yaushe za ka danganta annabin Allah da shi har yau ana rudan masu mulki da wannan kuma galibi in ka tattara masu mulki kamar cikin mutum ɗari wallahi kashi tis'in ba zan kai da tara ba mu ce dai tis'in a dai bar goma ba mamaki akwai kashi 90% ba su iya tabbata ba sihiri suna ganin mulkin su ba zai tsaya ba dole sai sun gama da sihiri kuma ƙarya ne Shi ne Allah ya barranta annabi Suleiman idan annabi Suleiman wanda ya samu ƙarfin mulki ya mulki aljanu da mutane zai yi mulki ba sihiri kunga Allah yana gwada maka ƙarya ne a ce maka wai mulkin ka ba zai tsaya ba in ba sihiri wa ma kafara Sulaimanu walakin na kafaru wannan yana da labarai masu ɗimbin yawa kissoshi marasa gaskiya da aka dinga danganta su ga annabi Suleiman alaihi salam babu amfani mu faɗe su wanda yake son ya karanta ya nemi addurrul mansur mujallar na farko shafi na ɗari biyar labarai ne waɗanda kaf cikinsu babu wanda ya inganta ƙarerakin da yahudawa suka dinga jinginawa ga annabi suleiman tunda allah ya ce annabi suleimanu bai yi sihiri ba babu amfani kuma mu kawo labari guda amma duk inda ka ji wani labari an ce maka annabi suleiman ya taɓa yin sihiri to ka tabbata wannan labari bai tabbata ba ƙarya ne me yasa Allah da kansa ya kare annabinsa wa ma kafara Suleiman walakin na shayatin kafaru yu'allimuna nasa sihira to akwai wata matashiya da ya kamata mu yi game da ita wannan aya matashiya muhimmiya wanda ya kamata dukkan musulmi su sani wannan aya ta ƙur'ani tana cikin ayoyin da aka cuce su akwai ayoyi na ƙur'ani da aka cuta da yawa ta sashin fassara akwai ayoyin ƙur'ani masu ɗimbin yawa da aka cuce su ta sashin fassara wannan aya tana cikinsu wajibi ne mu san da haka don haka malamai da yawa santsi ya kwashe su ta fassaran wannan aya malamai da yawan gaske wajen fassara wannan aya wallahi sun faɗi akwai wani littafi da wani malami ya rubuta sunansa ayatun mazluma littafin dr umar kurashi wannan littafin yana da kyau mu mallake shi malamai tun farko farkon zamani na tabi'ai har zuwa yau da yawa wallahi sun yi kuskure wajen fassara wannan aya tun da kaga an samu fitattun malamai a tarihi kamar su ibn hajar al-asqalani irin su al-imam al-hakim irin su al-imam al-qurtubi irin su al-imam tabari waɗannan malamai duk aka tarar da sun yi kuskure a fassara wannan aya yana da kyau kasancewa lalle ayat tana da wuyan fassara Allah shi za da mu da gaskiya Dr. Umar ƙurashi yake cewa wal khulasa a taƙaice. yajibu alal qari wajibi ne ga duk mai karatu an yi hazara min hadhihi al akwai labarai na ƙarerake da aka kawo game da wannan aya labaran nan an samo su ne daga littafai na ahlul kitabi ba su da asali da annabi muhammad aka shigar da su cikin littattafan tafsiri to waɗannan labarai akwai haɗari a cikinsu wajibi ne musulmi duk inda ya ga labari na ƙarya a ƙur'ani to wajibi ne ya tabbatar da wannan labarin ƙarya ne kuma kar ya kudurta gaskiyansa a sawa'un waje da hafi kitabi tafsirin au tarihin au mawa'iz me yasa aka samu kuskure ta sashin fassaran wannan aya saboda dogara da wasu labarai da aka rika bayarwa hadisai da aka kawo game da fassarar ita wannan aya wasu kuma suna dogara da nahau na ita ayan li'irabin ayan ta nan suka samu kuskure da dama saboda kisoshi da aka rika bayarwa game da fassarar wannan aya ta wannan kisoshi ne suka samu kansu cikin kuskure misali al'imamu tabari a cikin tafsirinsa jami'ul bayan a mujallar na farko shafi na 579 bayan ya kawo labari na 390 sai ya ce innal ladhain innal lazina yu'allimuna hum zalika ta yaya za a ce Allah ya taba saukar da mala'iku guda biyu sun koyar da sihiri in ji al-imamu tabari ya za a ce mala'iku ne kuma aka saukar duniya su koyar da sihiri shin sihiri alheri ne ko sharri aka ce sharri yace to ya za a yi ko mala'ika ya koyar da sharri yace don haka nan ba mala'iku bane haruta da maruta dinnan rajulani wasu mutane guda biyu ne ismu ahadihima ɗaya sunansa haruta ɗaya kuma sunansa maruta in ji al'imamu tabari hakanan al'imamun ƙurtubi ya ce a'a haruta da maruta ba mala'iku ba ne sunayen mutane ne al shaukani Allah ya ji kansa ya musu martani a tafsirinsa ka zuwa fathul kadir mujallar na farko shafi na 188 yace ce mujiba li hada ta'assuf al-mukhalaf babu dalilin da zai sa ka rika wani tunani wanda Allah bai ce ka yi shi ba cewa ya za a yi mala'ika ya karantar da sharri wannan duk babu wanda ya saka menene zahirin ayar qur'ani ya nuna zahirin ayar qur'ani ya nuna cewa Allah ya saukar da mala'iku guda biyu sunan ɗaya haruta sunan ɗaya maruta. A antum a'lamu amillah da ku da Allah wa ya fi ilimi, allah da ya faɗi wannan magana shi ya fi sani ko ko ku da kuke ƙoƙarin ku gyara. inna lillahi subhanahu an yamtahina ibadahu bima sha'a Allah yana da ikon ya jarabci bayinsa da abin da ya yi nufi. yana da dama Allah yana iya jarabtan bayinsa da abin da ya nufi kamar misali ka ce ah yo idan aka ce mala'iku sun taho saboda su karantar da sihiri kaga kuma Allah ya sauƙaƙe hanyar saba masa kenan ko to Allah yana da damar yayi haka kamar ta hana bi nahari talud yace kamar yadda Allah ya jarabci musulmai a zamanin annabi Dawud lokacin da za a tafi yaƙi tsakanin tsaluta da jaluta sai Allah ya sa jarabawa ga musulmai a suratul baqara aya ta 249 falamma fasala talut bil junudi falamma فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيدي فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين fassarar waɗannan ayoyi yana tafi insha Allah a wannan sura da muke tafsirin ta suratul baqara amma a takaice al'imamu shaukani ya ce Allah yana da damar ya jarabta bayansa da abin da ya nufi Allah yakan sauko jarabawa da duk abin da ya ga dama sai ya bada misali da tarihin ƙaluta a lokacin da ya jagoranci yaƙi zamanin annabi dawud yana yaro ƙarami lokacin ma Allah bai bashi manzanci ba ta lokacin shi yake shugabantan banu isra'il kissa tana da tsawo tana tafi insha Allah za a tafi yaƙi tsakaninsa da wani babban kafiri a wannan lokaci da ake kiransa jaluta za a tafi yaƙi gashi an haɗa sojoji mutum dubu tamanin sojoji ne zalla musulmai mutum dubu tamanin za a tafi yaƙi kuma a duniya a wannan lokaci babu sarkin da ya kai jalutu ƙarfi amma da za a tafi yaƙin nan فإن الله ma fa eh, sala فصل bil بالجنود lokacin da جالوت eh, ya kama tafiya da waɗannan sojoji mutum dubu tamanin sai ya ce musu to ba mu isa wannan yaƙi sai fa an jarabta ku za a tafi yaƙi da kafirin da ya fi ƙarfi a duniya an yi sa'a an samu sojoji dubu tamanin sai ya ce to dubu tamanin ɗin ma ba za mu tafi gaba ɗaya ba Allah zai gwada ku fa inna Allah muftalikum bi naharin Allah zai muku jarabawa za mu tarar da ruwan kogi a gabanmu. wani kogi ne da za su taras a gaban a can kasar Filistin fa man shariba minhu wanda ya sha ruwan fa laysa minni baya tare da ni wa man lam yat'amhu wanda bai ɗanɗana shi ba fa innahu minni yana tare da ni illa manik ta rafa gurfatan biyadihi da yake dai za a isa da kishi to babu laifi don wanda ya kamfata da hannu ɗaya ya kurɓa ya sha wannan babu laifi kafin su isa wannan ruwa sai Allah ya zuba musu kishi ga kogi a gaba sai ka yi tambaya wai ina hikimar da ta sa Allah zai rage sojojin musulmai za su tafi faɗa da katon arne Allah kaɗai ya san yawan sojojinsa amma kuma gashi musulmai sojojin nasu ma ana so kuma a daɗa ragewa na'am Allah ke gwada bayansa da abin da ya nufi fasharibu minhu ai suna isa kogin kawai suka dinga kwankwada mutum dubu saba'in da shida suka sha ruwa illa kalilan saura mutum dubu hudu illa kalila minhum sai dai kaɗan cikinsu falan ma jawaza huhuwa bayan an ƙetare wannan kogi mutum dubu saba'in da shida sun sha ruwa kalu sai suka ce la taqata lana al-yawma bi jaluta wa junudihi mutum dubu uku da dari shida da tamanin da bakwai suka ce ba za mu iya karawa da jalutu ba saboda gaskiya yawan mu ya kasa muna dubu tamanin yanzu waɗancan duk sun gudu dubu saba'in da shida saura dubu hudu sai mafi yawa kenan aka samu mutum dubu uku da dari shida tamanin da bakwai suka ce kai yaushe mutum dubu hudu za su je yaƙi da wannan kafiri je gaskiya goma mu gudu kun ji sai suka gudu qala allazina yazunnuna annahum mulaqullah waɗanda suka tabbatar za su haɗu da Allah ba a gudun mutuwa komai daɗewa sai an gamu da Allah da suka ce to ai gwamma ma a tai a mutu a yakin a yanzu imanin nasu na da ƙarfi sai suka ce kan min fi'atin qalilatin galabat fi'atan kasiratan bi iznillah yanzu dai an samu a dubu tamanin dubu saba'in da shida sun gudu tun tsallakawan mu kogi muna tahiya mun zo filin yaƙi ga dubu uku da ɗari shida tamanin da bakwai sun ware sun ce ban da su abin da ya saura su ne adadin sahabban annabi muhammad da aka yi yaƙin badar da su waɗanda suka ragewa shi shine mutum ɗari uku da goma sha uku adadin sahabban manzon Allah da ya yaƙin badar kenan waɗannan mutum ɗari uku da goma sha uku ka duba sahihul bukhari hadisi na dubu uku da ɗari tara da hamsin da takwas suke cewa sau nawa ake samu lokaci wanda mutane kaɗan yan jama'a kaɗan za ta ci nasara akan jama'a da take mai yawa bi iznillahi ai yaƙi ba ƙarfi ba ne izinin Allah ne wallahu ma asabirin shi dai Allah yana tare da masu haƙuri cikin ikon Allah mutane ɗari ukun nan da goma sha uku su suka yaƙi jalutu yaƙin ma bata kai nesa ba annabi dawudu alaihi salam shi ya hallaka jalutu ɗin na wanda ko Allah ya bawa musulmai nasara na al shauka ne ke cewa kun ga Allah ya jarabci muminai da ruwa saboda ya gwada ƙarfin imaninsu don haka Allah yana iya saukar da mala'iku don su karantar da sihiri sihirin nan Allah yana so ya gwada imanin musulmi da shi ina ce gashi yanzu Allah yana gwadawa ana gwada imanin musulmai da shi da sihiri mutum ne ya yi na filfilin Allah ka bani kuɗi bai samu ba hmm? ya ce a masa addu'a an mar addu'an bai samu ba sai Allah ya ce to akwai sihiri dai bari mu gani can kafin wani lokaci sai ya koma gun kun ga an gwada imaninsa ya ci ko bai ci ba kun ga ya faɗi to ashe sihiri Allah ya kawo shi duniya ne don ya jarabci imanin mai imani ana so a gwada ƙarfin imanin kai mai mulki za ka yarda cewa mulkin ka zai iya tsayuwa ba tare da ka gama da sihiri ba domin mutumin da yake da ƙarfin imani da tawakkali ya tabbata ko babu sihiri matukar ya dogara ga Allah Allah tabaraka wa ta'ala zai bashi nasara a mulkinsa ka yi la'akari da yanayin duniya a yau da yanayin masu mulkin ba masarakuna kurun ba masu mulki 'yan siyasa da sauransu mutum nawa ne baya ta'ammuli da sihiri kun ga Allah ya saukar da mala'ikun nan su karantar da sihiri domin shi kansa jarabawa ne ga masu imani ana so a gwada karfin tauhidin musulmai malamai suka ce wannan ita ce ingantacciyar fassarar wannan aya Allah ya saukar da annabawa annabawa suna mu'jiza matsafa sukan yi tsafi ya za ka yi ka bambanta mu'ujiza da tsafi mala'iku suka zo to ga yadda tsafi yake daban ga yadda ko mu'ujiza take daban saboda a bambanta amma mutumin banza sai ya yi amfani da wannan karantar na mala'iku ta hanya na sharri domin haka babu ko shakka Allah ya saukar da haruta da maruta don su bambanta wa mutane ah, yadda annabci yake da kuma sihiri yadda yake wato tabbas Allah ya taɓa saukar da mala'iku sunansu harutu da marutu ka duba ya wal mawdu'a shafi na 159 irin bayani mai tsawo da malamin yayi sayyiduna ali Allah shi kara masa yarda ya ce kana allimani ta'lima inzarin tabbas Allah ya saukar da mala'iku biyu haruta da maruta mala'iku ne kuma Allah ya saukar da su kuma tabbas sihiri suka karantar sai dai wani irin karantarwa ne duna ali ce ta'alima in zare suna karantarwa ne na jan hankali na gargadi la ta'alima in ilaihi ba karantarwa na kiran mutane su yi ba wato shi ilimi yana ɗaukan yana ɗaukan fari yakan ɗauki baki ya danganci kai mai neman ilimin ilimi bayi da hukunci shi kansa sai yadda kai da kake neman sa ka aje shi wato kana iya amfani da ilimi ta hanyar alheri kana iya amfani da ilimi kuma ta hanyar sharri su waɗannan mala'iku sun zo ne su karantar da sihiri dan jama'a su kiyaye kansu su auka ku gane saboda kada ka ga malami batacce ka ɗauka ai wannan malami ne na shirya yanzu misali wannan malami ka same shi da rawaninsa a zaune wannan ma da rawaninsa a zaune ce dukkan su gafarta malam ko ta ina za ka bambanta wannan mutumin banza ne wannan ne malami ina ce sai ka san bambancin ilimin su wannan boka ne ba zai ce maka ni boka ba ne ban taɓa jin bokan da ya ce ni boka ne ba ba zai gaya maka ba sai ya ce malami ne ni ko a je gun malam in ma mai karantar da sunna ne malam ne ya za a yi bambanta mala'iku sun zo su bambanta muku ga yanda sihiri yake ga yanda ko ah, wa'azi irin na annabawa yake in ji sayyidina ali alaihi salam radiyallahu anhu kai yake cewa kana kana ka annahuma yaqulani la taf'al kaza kama law sa'ala sa'ilun an sifati zina yace kamar mutum ne kana wa'azi sai wani yazo ya tambaye ka kana kana wa'azi jama'a kar ku yi zina sai wani ya ce ah to me zina to kaga dole ka gaya mar gazinan don ya kiyaye ko to abinda mala'ikun nan suke yi kenan inji sayyidina ali yace awil qatl ko ko kana cewa jama'a kar ku yi kisa sai wani tambaye ka ya ake kisa fa akhbara bi sifatihi sai ka bada labarin ga yadda zina take ga yadda kisa yake kaga ba kana koya mar yaje yayi bane ko yace liyattani bahu kana gaya masa ne don ne nisance shi don haka tabbas Allah ya kawo waɗannan mala'iku aqida ce ingantacciya ta sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa lallai Allah ya taɓa turo mala'ikunsa Haruta da Maruta ka duba alamul mala'ikatil abrar littafin Dr. Umar al-Ashkar shafi na 71 shi kansa Ibn jarir at-tabari a cikin tafsirinsa sai da yi bayani ya ce wa zahaba kasirun minas salaf magabatan kwarai wato sahabbai da tabi'ai kenan da yawa sun tafi ila annahuma kana malakai ne cewa haruta da maruta mala'iku ne minas sama'i Allah ya saukar da su daga sama wannan tabbas haka yake don haka babu ko shakka ina so in gaya muku wani daga cikin sashin labaran nan da aka yi game da haruta da maruta wanda malaman sunna sun tabbatar da cewa wannan labari ƙarya ne akasari ku akan dogara ne da irin wannan labari har ma a ce lallai ba a taɓa saukar da wani mala'ika haruta da maruta ba sunayen mutane ne hadisin mujahid bin jabar Allah ya ji kansa babban tabi'i ya ce kuntu nazilan ala abdullahi bin umar wata rana na sauka gidan abdullahi bin umar fi safarin a wata tahiya na sauka tare da shi ma kana za ta lailacin kalali gulamihi wato ana cikin tafiya wata rana na sauka wajen abdullahi bin umar to sai zan yana tafiya a tafiyan nan da aka yi dare ya yi sai ya kira bawansa shi abdullahi bin umar wanda abdullahi bin umar sahabin manzon Allah ne da ya kira bawansa sai ya ce masa unzur tala'atil hamra ka ɗaga ido ka kalli sama jan tauraro wannan ta bayyana sai bawan nasa ya ce masa eh lallai ta bayyana akwai wata tauraruwa da take hitowa kusa da wata ana kiranta zara ko matan wata in ji hausawa abdullahi bin umar wai ya ce ya ce ma bawansa ka duba wannan tauraruwar ja ta bayyana da ya daga ido sai ya ce eh, ta bayyana sai ya ce la marhaban biha ba ma maraba da zuwan wannan tauraruwa wala ahalan wala hayya Allah ba ma gaisu wato ba ma fatan Allah ya mata albarka ko Allah ya mata tsawon rai hiya sahibatul malakai ne ai wannan tauraruwa da kuke gani zara nan ita ce wadda ta yi dalilin halakan mala'iku guda biyu haruta da maruta yadda labarin ya kasance shine abdullahi ibn umar yana gaya musu in ji mujahid qalatil mala'ika wata rana mala'iku suka ce ma Allah rabbi ya ubangiji kaifa tada'u usata bani adam ta ya za a yi ka kyale masu sako daga zuriyar banu adam wa hum yasfikuna damal harama ka bar mutane suna zubar da jinin haram a duniya ana kashe-kashe Wayanta tahikuna eh, eh, maharimaka suna keta huruminka Eh, ‘yan adam suna aikata abubuwan da ka haramta musu, wa yufsiduna fil arji suna fasadi a cikin ƙasa suna barna, wato wata rana wai mala'iku suka ce ma Allah haka, kun ga ɗan adam mutum ne mai barna a doron ƙasa, abu ne wanda kun tabbatar da haka, kullum kuna jin labari kisa ake a duniyan nan ko? Mala'iku sai suka ce ma Allah, ya Ubangiji, don me ka kyale ɗan adam? Yake zubar da jini abubuwan da ka ce ɗan adam kar ya aikata duk yana aikatawa. dan adam yana barna a duniya me yasa ka bar su me yasa ba za a hallaka su ba inji abdullahi bin umar ya ce mala'iku suka gaya ma Allah wata rana kuma akwai riwayar da ibn munzir ya rawaito ita ma riwayar al-imam hakim ya ce ingantacciya ce tana cikin littafin al-imam al-baihaqi shu'abul iman daga abdullahi bin abbas shi ma abdullahi bin abbas ya ruwaito haka qalatil mala'ikatu fis sama mala'iku a can sama suka ce ma Allah rabbi ya ubangiji هذا العالم الذي إنما خلقتهم لعبادتك wannan halitta ta ɗan adam da ka halicce su saboda su bauta maka wa ta'atika saboda su yi maka da'a wa qad waqa'u fi ma waqa'u fihi ga irin abin da ɗan adam ya auka ma wa rakibul kufra yan adam suna aikata kafirci wa qatlan nafsi da kisan rai wa akala malil haram yan adam suna cin dukiyan haram wa zina yan adam suna zinace zinace wa sarika da sace sace wa shurbal khamri ga shan giya duk abin da ka hana yan adam suna aikatawa in ji mala'iku suke gaya ma Allah to me yasa ka bar yan adam a duniya ne in ji mala'iku faja'alu yad'una alaihim wa la ya'zirunahum Abdullahi bin Abbas ya ce sai annabi ya ce wai a mala'iku suka yi ta miyagun addu'o'i akan ‘yan adam ba sa ganin ɗan adam yana da wani hanzari na sabon Allah to lokacin da suka faɗi haka ƙala sai Allah ya ce musu in inni qad laituhum ai abin da sa kuka ga yan adam suna waɗannan abubuwa jarabawa ce na jefa musu jarabawa ce na jefa musu a duniya ɗin. da na yi nufin su shiryu da duk duniya kowa zai shiryu nufi na in jarabta su ina so in jarabta in ga mai haƙuri da mara hakuri mai min biyayya da mara min biyayya mai son duniya da mai son lahira wanda ya yarda da ni da wanda ya ƙi ni to wannan jarabawa ita ce na sa a duniya ita ce ta sa kuke ganin ‘yan adam suke ta wannan laifin in ji Allah ya gaya wa mala'iku haka amma da a ce zan yi nufin kada a saba min da babu mai saba min sannan sai Allah ya ce musu fala Allah in ibtalaitukum bi misli allazi eh, ibtalaituhum bihi da a ce zan jarabta ku ku kanku in kai ku duniya in sa muku jarabawa irin wadda na sa wa dan adam fa'altun kalla zai fa’alu na ba mamaki sai kun yi irin abin da ‘yan adam suke yi kalu sai mala'iku suka ce la'a babu na za mu yi ba kun ga daga nan kasan labarin ƙarya ne don can Allah ya ce mana la ya asuna Laha ma a yau yaushe mala'ika zai yi gardama da Allah daga nan kasan ƙarya ne don bayyuwa hadisin gaskiya ya saba ma ayar Qur'ani suka ce ba za mu saba ba irin wannan dan karan ta'addanci da dan adam yake yi ba za mu yi shi ba kala sai Allah ya ce to faktaru min khiyarikum isnaini ku duba waɗanda suka fi riƙon addini cikin ku ku zaɓi guda biyu tunda kun ce ba za ku yi ba ko kun cika baki ku zaɓo min guda biyu daga cikin ku inji Allah waɗanda suka fi kowa kirki ta wajen riƙon addini faktaru shine sai aka ce ai to ko cikin mala'iku samun irin haruta da maruta yana da wuya ai sai suka ce to ya Allah ga guda biyu mun zaɓa a tura su a gani ba za su yi irin abin da mutum yake yi ba qala lahumma sai Allah ya ce ma haruta da maruta da aka zaɓo su ya musu to ku dai kuna cikin mala'iku kuma masu kulawa da ibada amma yanzu in ni muhbitu kuma ilal arji zan saukar da ku duniya wa ahidun ilaikuma kuma zan kulla alkawari da ku kafin ku tafi duniya ga alkawari tsakanina da ku Allah tushrika kada ku yarda ku yi shirka da ni in kun je duniya kada ku gama ni da komi wala tazniya kuma kada ku yi zina wala eh, takuna kar ku yi ha'inci duk abin da za ku yi ku yi gaskiya alkawari da ke tsakanina da ku kenan kun karba mun karba kenan wa uhu bi ila al sai aka saukar da su amma bai yiwuwa su zo duniya dole sai da sha'awa ko fa ulqiya alaihi sai aka jeho musu sha'awa eh, mummunar sha'awa ita ake kira ashabaqu da larabci eh, kamar da Hausa ka ce jaraba tsananin sha'awa na mata sai aka jefa ma waɗannan mala'iku na yanzu sun taho da halitta irin ta ɗan adam za a gwada su a gani wa uhu bi az fi ahsani surati imra'atin ita wannan tauraruwa da kuke gani wai kusa da wata din nan ita ce sai aka ɗauko ta ana kiranta az-zuhra sai aka sauko da ita sai Allah ya sauko da ita nan duniya ya maishe da ita kyakkyawar mata mace ce mai kyan gaske wato za a jarabta su kenan tunda sun ce ba za su yi irin abin da dan adam yayi ba ta'arradat lahuma ana nan wata rana sai ga zahar ta gitta gaban su gaban haruta da maruta a sha'awa fa sai kama su kaga wannan mata da ta wuce na gani a a mu kira ta ma aka kira ta ke yaya gimbiya arada ha an nafsiha sai suka nemi su yi zina da ita faƙala sai ta ce ya to da dai zina ake so inni ala dinin ni dai ina da wani addini la suluhu li ahadin an tini illa man kana ala mislihi ni dai a addini na a bayyuwa mutum ya tara da ni sai muna addini ɗaya da shi kaga addinin ta irin na yahudawa ne kenan da yahudawa suke zama ba su auren wasu mata sai yan uwansu su ya su to ni ina da wani addini addini na ya haramta min wani ya tara da ni sai dai in muna addini ɗaya da shi kala suka ce wa ma dinuki menene addinin ki kala sai ta ce almajusiya ni arniya ce a majus a shirku a shirka kenan a yi ba Allah tsafi da sauransu a haza she'ulla na karbu kai wannan ba za mu yi shi ba ko mai karfin sha'awa je ki abinki kama hanya ki tafi ba za mu yi shirka ba kenan ta kama hanya ta tafi fa makasat anhuma ma sha Allah ta kyale su dai bata sake eh, ratsowa gaban su ba sai bayan wani lokaci mai tsawo sun mata'arradan lahuma sai ta sake gilmawa gabansu a'a maruta ka hange ta kuwa fara da an nafsi ha sai suka taho gurinta ke yaya zancen mu na da kala ta ce to ai ma shi kuma na riga na gaya muku magana tintina an gama in kun yadda za ku shiga addini na shi kenan baya ga haka ma kuma akwai karin sharaɗi gaira annali zaujan ina ma da wani miji ni matar aure ce saboda haka gaskiya in je za a yi zina da matar aure to dole ku sai an samu wani guri an buya dan kar mijin ya hange mu inda ko za mu buya ga wannan miji nawa ba a nan duniya ba sai dai sama kuma ku ina da masaniyar cewa kuna da kuna da iko na tahiya sama da kasa da mala'iku ne ki saboda haka za ku iya kai ni sama eh, wa ana akrahu an yattali ala alayya akuna Eh, ala haza minni fa aftadiha ina jin kunya eh, kada mijina ya ya ganni ina zina da ku fa in aqrartu mali bi dini in kun tabbatar min da addini na za ku bi addini na eh, shikenan in za ku zama arna ku yi tsafi na ɗaya kenan sannan sharadi ma na biyu yanzu shine wa sharaqathuma abin wa sharatuhuma wa sharaqathuma an tas'ada abin an da bi ila sama ta yi musu sharaɗin cewa sannan kuma dole sai kun hau da ni sama in kun yadda za ku yi haka fa'altu shikenan fa aqarra laha bidiniha sai suka ce mun tabbatar da addinin wannan gwamma dai a kyale magana ta kare ce na yanzu zamu zama arna ɗin. wa ha ina ce daga baya sai mu tuba ka haka da shaidan yake ribatan mutum ina laifi ka yi zunubin daga baya ba sai ka tuba ba wata ya hafi ma ya raya ne sun masa'ida biha ila sama'i suka haura da ita sama ɗin falan mantaha ya ila sama'i bayan sun yi zina da ita sun haura da ita sama suna tafiya da ita sama ɗin nan iktutifat huma sai aka kwace ta daga wurin wurinsu wa qutiyat huma sai aka ciccire fukan waɗannan mala'iku guda biyu ɗin fa waka sai suka fado a nan duniyan kha'ifai ne suna jin tsoro nadimai ne suna nadama yabkiya ne suna ta kuka wai mala'iku ku ji yadda abin yake dai kamar tatsuniya ko na ko a shafa labaru shuni aka faɗi wannan ka ci ka ji ka san cewa ƙarya ne ba sai an gaya maka ba suna ta kuka ita kuma waccan shine aka mai da ita tauraruwa inda take da tunda dama an turo ta ne ta jarabta su suka rasa yadda za su yi Allah ya gafarta musu wa fil ardi nabiyyun to a nan duniya a lokacin akwai wani annabi shi wannan annabin yad'u bainal jum'atayn yana yin wa'azi tsakanin juma'a juma'a kuma yakan yi addu'a sannan malamin eh, wato annabin bayan yana wa'azi sannan Allah yana karban addu'arsa fa idza kana yawmul jum'ati ujiba in yayi addu'ansa na kwana bakwai to ranar juma'a Allah Allah yana karban addu'ansa a ce abin da ya kamata shine lau ataina fulana ya kamata mu je ga annabi wani din nan tunda shi mutum ne mai ibada mai wa'azi mai addu'a Allah yana karban addu'ansa fa sa'alnahu mu roƙe shi ya tulubu tauba ya roƙa mana tuba wajen Allah fa ata yahu sai suka zo mara faƙala suka ce masa ah, rahimaka Allah Allah ya maka rahama yaya za ka yi ka roƙan mana gafaran Allah sai ya ce rahimakumullahu Allah ya muku rahama kaifa ya tulubu ahlul ardi li ahli sama mu da muke nan ƙasa ya za a yi kuma a ce za mu yi addu'a ga waɗanda suke sama yi na sama su suka fi kusa da Allah a ce na sama ya zo gurin na ƙasa yana neman wata bukata suka ce to kaji kaji zance yadda yake ya ce to bari zan gwada suka ce masa ina qadibtuli na jaraba mu aka yi aka saukar da mu duniya kuma gashi ba mu ci jarabawar ba sai ya ce to ni yawmal juma'ati zan yi ta roƙon Allah tsakanin wannan juma'a zuwa wata juma'a ku je ku dawo bayan kwana bakwai fa ta yahu bayan kwana bakwai ya gota suka zo fa kala sai ya ce musu kai ma ujibtu fi kuma bi shay'in wallahi addu'a da dun nayi dai ba a karba min ba in dai akan ku ne nayi nayi Allah ya fi muku addu'ar ba a karba ba itiyani fil sani saniya yadda za a yi ku sake bani kwana bakwai ku je ku yi ta eh, abin nan ku ku ta jira fa ata yahu bayan kwana bakwai na biyu suka dawo fa kala sai ya ce ikhtara to yanzu addu'o'in da na yi Allah ya karɓa amma ya bani zaɓi ya ce in ba ku wannan zaɓi ku zaɓi abu ɗaya faƙad khuyyirtu ma in ahabbabtu ma mu'afatar duniya wa azabal akhira Allah yana ba ku zaɓi in kuna son a ba ku sauƙi na duniya amma a lahira kuma ku shiga azaba mu'afatar duniya wa azabal akhira a nan duniya Allah ya fi muku a mai da ku inda kuke da amma fa a kiyama Allah zai sa ku azaba wa in ahbabtuma fa azabu dunya wa antuma yawmal qiyamati ala hukmillah idan kun so kuma to a nan duniya Allah ya muku azaba a ranar tashin kiyama kuma sai yadda Allah ya hukunta muku in Allah ya hukunta zai yahe muku shikenan wanne kuka zaba tsakanin biyu din nan fa qala ahaduhuma sai ɗaya daga cikin su yace ad-dunya lam yamdi minha illa al-qalil kaga fa duniyar nan yanzu fa aka fara cinta in muka ce a mana azaba a duniya kai za ku a daɗe fa ana gana mana azaban nan anya kana ganin mu zabi azaba duniyar nan gashi yanzu fa aka fara ma duniyar wa qala al akhir sai dan yace a wai haka kai tonka ba haka bane inni qad atatuka fil awwali a farko dai shawaran nan kai ka kawo shawara cewa wannan mata mu saurare ta mu yi kaza na yadda har mun je mun yi wannan dan karen aiki to yanzu ko ka bina wa shawara fa'atini la'ana yanzu kai min biyayya in inna azaban yafni laysa ka azabin yabqi azabar da za ta kare ba ta kama da azabar da za ta tabbata komi dadewar duniya azabar duniya dai zai kare amma azaba ta kiyama fa azaba ta kiyama tana tabbata babu ranar karewa da haka gwamma mu ƙyale a mana azaba ɗin daga duniya wa inna na yawmal qiyamati ala hukumillah a ranar kiyama muna kan hukuncin Allah fa akhafu an na kuma ina tsoron a lahiran ma Allah ya mana azaba qala la yace a Allah ba zai mana azaba ba sai yace inni arju in alima Allahu anna qad ikhtarna azabar duniya dunya makhafata azab al akhira la yajma'uhuma alaina ina jin tsoron in fa Allah ya san mun zabi azabar duniya ne don tsoron ta kiyama to kada fa Allah ya hada mana biyun yace to duk da haka dai mu zabi ta duniya faktara azabar duniya sai suka zabi azabar duniya yace sun zaba zaba duniya fa ju'ila fi eh, bakaratin min hadida eh, hadidin fi qalibin aka sa wato bayan an yi wani keji na karfe aka sa a wani rijiya mamlu'atin min narin a cikin rijiyan an cika ta da azaba na wuta a alihima a safiluhuma wato sai aka juya su kafafunsu na sama kansu na ƙasa a cikin wannan rijiya a nan duniya a garin babila babila ko na ƙasar iraki ki wannan hadisi kenan na Abdullah bin Umar da Abdullah bin Abbas zuwa nan kuma wanda al-Imam hakim ya ruwaito da malaman suna da yawa amma labari ne da kuka ji ƙarya ne ku duba silsilatul ahadith ad-da'ifa hadisi na 911 hadisin nan bai tabbata ba bai inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda Ah, mai tafsirin albahar muhit abu hayyan a cikin littafin sa mujalladi na farko shafi na 329 yake cewa haza kulluhu la yasihu minhu shay'un yace wannan labari gaba ɗayansa babu sashin sa da ya inganta wala yasihu anna rasulullahi kana yal'anu zahara bai ma inganta ba cewa manzon Allah yana tsine ma zahara don akwai wani hadisi da suka rawaito akan haka wato wannan hadisin ma ƙarya ne duk wani hadisin da kaji an ce annabi yana la'antar wannan tauraron wannan hadisin shi ma bai inganta ba wato bai tabbata daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam ba ah, ka duba a tafsirul bahar muhit na abu hayyan a mujallaji na farko shafin 329 ya ce wala ibn umar haka ma maganar abdullahi ibn umar ita ma bata tabbata ba riwayar abdullahi ibn abbas ita ma bata tabbata ba to sai suka danganta da wani abu da ya auku a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda shi kuma hadisin yana tafsirin ibn jarir ah, kuma al hakim ya ruwaito shi ah, yana cikin littafin sa mujalladi na hudu shafi na 155 da al-imam a sunan ɗinsa mujalladi na 8 shafi na 136 Aisha take ba da labari matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce kadimat alayya imra'atun wata rana wata mace ta zo min wannan abu ya auku bayan mutuwar manzon Allah sai ga wata mace ta zo min min ahali dumatul jandal tana cikin mutanen yankin dumatul jandal tabtagi rasulullah ta zo ne tana son ganawa da manzon Allah ba da mautihi kuma zuwanta zuwanta ya kasance ne bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tas'aluhu wannan mace da ta zo in ji Aisha ta ce ta zo da nufin ta tambayi manzon Allah tambayarsa kuma shine an shay'in ta zo ne ta yi tambaya game da wani abu dakhalat fihi wanda ta shiga ciki min amri sihiri wanda ya danganci al'amarin sihiri walam ta'amal bihi amma ba ta yi aiki da shi ba take so ta yi tambaya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam taras manzon Allah ya rasu sai ta yi ma Aisha bayani ta ce mata kana li zaujun na kasance ni mace ce wadda nake da miji faga ba anni shi wannan mijin nawa sai ya tafi ya yi tafiya ana nan yau ne mijina zai dawo bai dawo ba gobe ne bai dawo ba har dai aka daɗe hankali na ya tashi fa dakhalat alayya a jirgin sai wata tsohuwa ta shigo gidan da ta shigo gidan a bayan mun gaisa fashe kautu ilaiha sai na kai karan damuwa ta gare ta na mata kukan halin da nake ciki mijina na fa yi tafiya an daɗe a tsawon lokaci kaza har yanzu bai dawo ba faƙala sai ita wannan tsohuwa ta ce min to zan iya taimakonki in fa'alti ma a murki inda za ki aikata abin da zan umarce ki da yi to eh, eh, zan taimake ki aluhu ya tiki ni zan yi dalilin da zan sa mijin ke dawo miki ta ce a me zai hana inda abin da za ki gaya min bai gagare ni ba zan yi man ta ce to ki bari dare ya yi shikenan sai na kyale falamma kanan lailu da dare ya raba ja'atni sai ita wannan tsohuwa ta zo ta ce ɗazu kin ce kina buƙatar taimako na ko na ce eh. kin yadda da abin da zan gaya miki na ce na yadda sai ta ce to ga wasu karnuka guda biyu na kawo baƙaƙe za ki hau kare guda zan hau kare guda kuna ji yadda wannan labari yake Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wasallam take haɗin wannan magana ita wannan mace ta zo ne fa da wannan damuwa ga Annabi sai ta manzon Allah ya rasu shine take gaya ma Aisha ga labarin yadda ya auku wannan tsohuwa a ja'atni bi kalbaini ne ta kawo min karnuka guda biyu bakaki ta ce in hau ɗaya ita za ta hau ɗaya nan to dama na ce mata zan yi abin da ta ce min farakibtu ahaduhuma sai na hau ɗaya wa rakibatil akhar ita kuma ta hau ɗayan falam yakun ka shay'in ai da hawan waɗannan baƙaƙen karnuka kamin ka ce wani abu hatta wa kafna bi babila sai ga mu a garin babila babila dai yana kasar iraki ne sai ga mu a kasar iraq a wannan gari na babila fa'iza ana bi rajulaini a sai ga mu mun iso wani guri sai ga wasu mutane guda biyu mu'allaka ne eh, an rataye su kansu na ƙasa bi arjulihima wato an rataye su ta kafafunsu ah, ga ita wannan tsohuwa wato ta ɗauke ta ne daga nan ta kawo ta wajen haruta da maruta da ake ma'azaba din nan za su taimaka mata kenan ita ta samu mijinta faƙala sai suka ce min su waɗannan mutane biyu da ake rate eh, da su ma ja a biki me ya kawo ki faƙultu sai ce a ta'allamu sihira na zo ne saboda in koyi yadda ake sihiri mijina ya rabu da ni ina son a yi duk yadda za a yi a dawo min da shi ƙala sai suka ce mata fashabi ila zalika tanuri kin ga wancan murhun ga murhun can na wuta ki je ga wannan murhu fa tabuli fihi ki fitsari a ciki fa zahabtu sai na tafi kamar da zan yi fitsarin fa fazaitu sai hankali na ya tashi na razana walam af'al ban yi fitsarin ba farajatu ilaihi ma sai na dawo inda waɗannan mutane biyu suke faƙala suka ce min fa'alti kin yi fitsarin da muka ce ki fa qultu sai ce na'am nayi faƙala sai suka ce hal ra'aiti shay'an kin ga wani abu kuwa qultu sai ce lam ara shay'an ban ga komai ba faƙala sai suka ce lam ali biki fitsarin bane da kin yi fitsarin nan da kin ga wani abu irji ila baladiki abinda muke baki shawara ki koma garin ki wala takfuri karki yadda ki kafurta karki yadda ki rabu da imanin ki ki koma ki hakuri da hukuncin Allah fa abaitu sai naki ni da lallai ina son a dawo min da mijina faƙala sai suka ce mito tunda kina da buƙatan sihiri izhabi ila zalika tanur ki je ga wancan murhuma fa buli fihi ki fitsari a ciki sun ne sannan ki zo min yadda ya zo kenan sun ne. fa zahabtu sai na tafi ta ce da na tafi ga murhu din faksha arra jildi sai fatar jikina tana kaɗawa wa khiftu tsoro ya kama ni ban iya fitsarin ba sun marajatu ilaihi ma sai na sake dawowa fakultu sai na ce musu kad fa'altu ai na yi fitsarin fakala suka ce mara aiki to me kika gani da kika yi fitsari fa kullu sai na ce musu lam ara an banga komai ba fa suka ce fa sai suka ce kazabti kin yi ƙarya lam taf'ali biki dai fitsarin bane da kin yi fitsarin da kin ga wani abu mun riga mun baki shawara irji'i ila biladiki ki koma kasar ki Ki koma garin ki ki hakuri da hukuncin Allah wala takfuri kar ki kafurta fa ki rabu da imanin ki. fa innaki ala ra'si amriki domin a yanzu kina da damar ki abinda al'amarin eh, kika ga dama wato ke ce mai wato damar ki abin da kika hukunta wa kanki ah, fa abaitu sai ta ce sai na ki yadda na ce ni dai lallai fa ina da bukatar a min da mijina faƙala sai suka ce min to in dai ko kina son a miki da mijinki sai kin yi abin da muka gaya miki izhabi ila zalika tanur ki je ga wancan murhu fa buli fihi ki fitsari a ciki fa zahabtu sai na tafi fa bultu fihi sai na yi fitsarin in ji wannan matan tana gaya ma Aisha da yin fitsarin nan fara'aitu farisan muqanna'an ah, fara'aitu farisan muqanni'an bi hadidin ah, kharaja minni hatta zahaba fi sama da yin fitsarin nan sai naga wani wata halitta ta fito daga jikina kamar halittan wani mutum akan doki kamar halittan wani mutum ne akan doki ya lullubu gashi ya tashi ya tafi sama wa gaba ina kallon sa har ya bace hatta mara arahu har dai ban ganin sa waji'tuhu kuma sai na dawo musu fa sai na ce musu kad fa'altu na yi fitsarin fa kala sai suka ce fa ma ra'aiti me kika gani fa qultu sai na ce ra'aitu farisa ga wani abu wata halitta ta hito daga jikina kamar wani mahayin doki muqanna'an alullube ya kharaja minni ya fito daga jikina fa zahaba fi sama ya tafi cikin sama hatta ma arahu hadde ba ni iya ganin sa kala sai suka ce sadakti lallai kin faɗi gaskiya kin yi fitsarin to ke san wannan abin da ya fita daga jikinki ta ce a sai suka ce za ka imanuki wannan imaninki kenan kharaja minki ya fita daga jikinki ya tafi sama don haka yanzu kafira kike tsantsa to yanzu ne za a yi miki sihiri kun ga dai labarin duk da bai inganta ba wannan gaba sai ka ce ya tabbata gaskiya don bai yiwuwa sihiri ba tare da ka rabu da imani ba lilmar lilmar'ati sai na ce ma ita wannan matan to wallahi ma a alamu shay'an ni dai gashi dai mun je gurin waɗannan ga irin abin da suka sa ni na yi kuma mun rabu da su don bayan ta yi fitsarin kuma shikenan sai aka rabu sai ta ce ma tsohuwan ni wallahi ma a alamu shay'an ni ban koyi komi ba an kin ce ko in mun je zan iya koyon sihiri da zan iya dawo da mijina taimakon da zaki bani kenan wa makala li ba su ce min komai ba sun dai ce kawai na rabu da imani na shikenan kuma sai muka rabu da su fa qala sai tsohuwar ta ce bala ina ai kin samu sihirin da kike ne ba ko riga dama yarjejeniyar kenan ki bada a baki kuma haka ne bai yiwuwa ka samu damar sihiri ba tare da ka rabu da imani ba tun da har ke rabu da imani to kin samu sihiri tsohuwa ta ce mata lam turidi shay'an illa kana duk abin da kika yi nufi ki kulla nufin a zuciyanki kawai abin zai tabbata tunda yanzu kin zama rikakkiyar matsafiya ta ce duk abin da na yi nufi zai auku kwarai sai ta ce bari baki misali ku zai haza alkama sai ta kawo alkama wasu kwayoyin alkama ta bata ta ce rike kwayoyin alkaman nan ta karba ta rike ta ce to ina son ki watsa ƴaƴan alkaman nan in kin watsa ki ce ah, shuka ya fito ki faɗa ki gani sai ta karɓi yayan alkama ah, fa bazartu na watsa wa kultu sai na ce atuli shuka fito fa atula kawai sai ga nan take da watsa waɗannan yayan alkama sai ga yanan ƙasa ya tsotse har sun ya toho ya hita yana tsira ina kallonsa in ji ita wannan mata wa kultu sai na ce to akili alkama ki kosa wato ta gaya ma gonar alkama din eh, ya kai ga kosawa abin da sai ya ce fa akala sai ga alkaman nan har ta nuna sun sun makulsu sai na ce afriki to wannan alkama a yi girbin sama shikenan sai kai ga an yi girbi ya ce ibc a busar ya bushe eh, athini to alkaman nan a niƙa shi man tana tafi sai ga alkama ya nuku a dafa sai ga abinci ya nuna ce a ah, ashe fa ta zama kakkiyar matsahiya yanzu sun makultu sai na ce to lallai wata halaka ta same ni falama ra'aitu anni la uridu shay'an illa kana sai naga cewa duk abin da nayi nufi Allah zai bani duk abin da nake so nan take sai ya tabbata da naga haka ya faru suqita fi yadi sai hankali na ya tashi wa nadimtu nayi nadama na tabbatar lallai ko tunda na samu damar haka na rasa wani abu sai ta ce ma aisha wallahi ya ummal muminin wallahi ya ke uwar muminai gyatumar eh, masu imani bi ma'ana matar manzon Allah kin ga na samu dama ina iya cewa miji na ya dawo min ta ce eh sai ta ce ma fa'altu an ban yi hakan ba saboda ni hankali na ya tashi yanzu ko tunani na imani na ya za a yi in dawo da shi wato ta yi nadama bukatar ta imaninta ce wala af'aluhu abadan gashi dai ina da damar in yi wannan sihirin amma ba zan iya yin sa ba saboda hangen irin asarar da nayi to wannan shi yasa na taho fa sa'altu ashaba rasulillah nake tambayan sahabban manzon Allah da suke can wuri ɗaya da mu duk sahabin annabi da na tambaya wa kulluhum khafa an wato e, abin da yuftiha duka sahabban annabi da take tambaya kowa na tsoron ya ce mata ga fatawar da za ta yi Ah, bima la ya'lamuhu cewa shi bai isan amsar da zai bata ba ah, kowa ta tambaya sai ce gaskiya bai san amsar da zai bata ba sahabban manzon Allah da suke wuri ɗaya da su illa annahu qad qala laha ibnu abbas sai dai abdullahi ibnu abbas aw ba'du man kana inda koko a majalisin abdullahi ibnu abbas ta taba zuwa ta yi wannan bayanin sai shi abdullahi ibnu abbas yake cewa law kana abawaki hayyiyaini Eh, hayyaini kai da kamar a ce iyayenki suna da rai babanki na da rai ko mamanki na da rai au ahaduhuma ko ɗayansu ko dukansu lakana ya fiya niki da kuwa sun isar miki don inda za ki tsaya ki musu hidima Allah zai iya gafarta miki amma matukar ba haka ba ni ban san mafita gare ki ba wannan labarin wato sai ana kokarin a tabbatar da cewa haruta da maruta din nan dai suna nan kenan har zuwa zamanin annabi Muhammad ana yi musu azaba har ma ga wata mace ta iya zuwa inda suke ta gansu da fatan ku gane to shi ma wannan labarin ƙarya ne ka duba abda'ifa a mujallar na biyu shafi na biyar. akwai haɗari dangane da danganta haruta da maruta da cewa sun kai ga yin zina ko sun yi wani abu na tabbatar muku cewa haruta da maruta mala'iku ne wajibi ne duk musulmi yarda akwai littafin al'imamu suyuti da ake kiransa alhaba'ik fi akhbarin mala'ik a shafi na 252 yake cewa wal jawabu an qissati haruta wa maruta annahuma annaha duk labarin nan da kuke ji inda ya shafi haruta wa maruta inji al-imamu suyuti yace lam yurwa fiha shay'un la saqimun wa la sahihun an rasulillah babu riwaya guda da aka taɓa bayarwa riwayar nan ingantacciya ko kuwa ma mai rauni a jingina ta da manzon Allah duk labarin da za ku ji in dai akan haruta da maruta ne tabbas ƙarya ne bai haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shine al-Imam Suyuti yake cewa innal na ajma'u musulmai sun yi ijima'i tun daga kan sahabban annabi ala annal mala'ikata mu'minuna cewa mala'iku gaba ɗayansu masu imani ne fudala mala'iku baki ɗayansu masu daraja ne haka nan alqabi iyab ya faɗa wanda imamu suyuti ya ɗauko magana sai yasa a cikin littafinsa alhaba'ik waɗanda suka ce labarin nan ƙarya ne suna da yawa a tarihi musulunci akwai ibnul jauzi a littafinsa al-la'ali'ul masnu'a mujallar na farko shafi na 82 wanda a shahabul iraki a cikin ruhul ma'ani littafin tafsirin ruhul ma'ani ka duba mujallar na farko shafi na 341 yake cewa mani ita kada fi haruta wa maruta annahuma malakani yu'azzibani yu'azzabani duk musulmin da ya kudurta cewa haruta da maruta mala'iku ne kuma ana musu azaba ala ma saboda sun yi zunubi sun yi kafirci ko ko sun kai ga yin zina duk wanda ya kudurta cewa labarin nan gaskiya ne fa huwa kafirun billahi Al'azim wannan mutumin ya kafurta me yasa aka ce ya kafurta saboda ya warware maganar Allah Baraka wa ta'ala wanda Allah ya tabbatar da cewa su mala'iku ba su saba mara ah, iya ka duba littafin ashifa shi ma haka nan ya ce waɗannan labarai gaba ɗayansu babu wanda ya tabbata kamar tafsirin ibnu kasir in ka duba a fassarar wannan aya zaka gani shi ma ya tabbatar da kuma littafinsa albidaya wan nihaya mujalla na farko shafi na talatin da bakwai da al-isra'iliyat littafin al-isra'iliyat wal shafi na tara malamin shi ma ya tabbatar da cewa wannan labarin karya ne don haka duk inda ka ji labarin Haruta da Maruta ka tabbata karya ne amma babu ko shakka mala'iku ne da Allah ya saukar su karantar da sihiri yaya suka karantar wannan ka wa Allah abinsa cewa mala'ika har ya kai ga zina cewa mazinaciya an ɗaga ta an kai ta sama an ɗaukaka ta kenan kun ga labarin ma yana saba tunanin ɗan adam akwai wasu ruwayoyi kamar misali hadisin sayyiduna ali wanda yake cewa qala rasulullahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba cewa la'anallahu zuhra fa innaha hiya allati fattanat almalakain haruta wa marut Allah ya la'anci zuhura ita ce ta fitini mala'iku biyu na haruta da maruta wannan hadisin shi ma bai inganta ba yana cikin abdu'ifa hadisi na 913 sannan akwai wata riwayar ta abu darda tana cikin littafin imamul baihaqi a shu'abul iman cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ihzaru duniya ku kiyaye duniya fa innaha asharu min haruta wa maruta duniya ta fi haruta da maruta kwarewa wajen sihiri wa annabi ya faɗi haka wannan ma ƙarya ne hadisi yana cikin abba'ifa hadisi na 34 da mizanul i'tida na imamu zahabi a mujallar na hudu shafi na 522 yake cewa hadha hadisun munkar wannan hadisin hadisi ne mara kyau kuma ƙarya ne don haka wajibi ne musulmi ya zamanto yana da ƙudurta cewa mala'iku halittu ne masu daraja kamar da alimamu suyuti ya faɗa saboda ayoyin ƙur'ani da yawa da suka yi mana bayani kamar misali ayata goma sha tara ta suratul anbiya da Allah yake cewa lahu man fi samawati wa man indahu man fis samawati wal ardi wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi عن عبادته ولا يستكبرون ولا يستحسرون ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار يسبحون الليل والنهار لا يفطرون الله يتي وله من في السماوات والأرض أبين دو يكي تشكين سما كوكو حالتا دتكي تشكين سما نعم أنكاو من وله من في السماوات والأرض Walahuman human waɗanda suke cikin sammai wal arda waɗanda suke cikin ƙasa bi ma'ana mala'iku da ke cikin samai da halittu da ke ƙasa duk suna duka mallakar Allah ne wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi mala'iku da suke wajensa kuwa ba sa girman kai wajen bautansa bai yiwuwa Allah ya ce wa mala'ika yi kaza mala'ika yayi gardama da Allah kun ga Allah ya ba su kyakkyawar shaida cewa ba su girman kai kuma Allah ya tabbatar da cewa yusabbihuna al-laila wan nahara suna tasbihin Allah dare da rana la yafturuna ba sa gazawa can Allah ya ce wala yastahsiruna ba sa kosa wajen ibadarsa sannan a ce kuma an samu wani lokaci da mala'iku suka yi gardama da Allah kaga wannan kissa ta zama ƙarya don ku ta saba ayar Qur'ani hakanan a suratul anbiya har ila wata ayar Allah ke cewa wa qalu takhadha ar-rahmanu waladan wa qalu takhadha ar-rahmanu waladan subhana بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا yace akwai larabawa da ke cewa Allah ya riki da koko kiristoci da suke jingina samuwar ɗa ga Allah su ce Allah yana da da Allah ya ce subhanahu tsarki tana gare shi bai yiwuwa Allah ya rike da bal ibadun mukramun Allah ya ce sai dai mala'iku da ake cewa ‘ya'yan Allah a bayinsa ne bayinsa ne waɗanda suke da daraja a wajensa don larabawa suna cewa mala'iku ‘ya'yan Allah ne mata Allahu an kaulihim a uluwan kabira shine Allah yake karyata su ce a'a sun ce yana da ɗa ba ‘ya'yansa ba ne mala'iku bayinsa ne sai Allah ya ce mukramu na waɗanda ake darajawa wato masu daraja a wajen shi kun ga mala'iku suna da daraja gaba ɗayansu da a ce akwai wani mala'ika guda da ya fanɗare da Allah ya ware shi ko la yasbiqunahu bil qawli ba sa tsere ma Allah ta wajen magana ba su faɗin wata kalma wadda ta wuce umarnin Allah wa hum bi amrihi ya'maluna kuma duk abin da suka aikata da jikinsu to suna yin sa ne bisa umarnin Allah ba su faɗin wata kalma su riga Allah bi ma'ana kafin umarnin kafin izinin Allah su furta wata kalma bai yiwuwa sannan kuma ba sa tsere ma Allah ta wajen aikin su duk abin da suka aikata zaka taras da umarnin Allah akai ya alamu ma baina aidihim wa ma khalfahum ولا يشفعون إلا لمن ارتضى بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون الله يتي يعلم ما بين أيديهم ينا سنن أبن دكي قبانسو وما خلفهم دوان دكي باينسو ولا يشفعون إلا لمن ارتضى kusan mala'iku za su yi ceto a kiyama suna cikin wato waɗanda Allah zai ba su dama su yi ceto a ranar tashin kiyama to amma ko ceton da za su yi ba su da damar yin ceto sai ga wanda Allah ya yarda da shi wa hum min khashyatihi mushfiquna kuma su saboda tsananin tsoron Allah mala'iku wato a cikin firgita suke a cikin razana suke ah, kun ga waɗannan ayoyi duka suna ba da siffofi na kamala ga mala'iku don haka malamai suka yi ittifaki inji al-imam suyuti musulmi na ajima'u ala annal mala'ikata na fudala yadda za ka ba wa annabawan Allah yadda za ka ba wa annabawan Allah amana hakanan nan yake zama wajibi ka ba wa mala'iku amana domin mala'ikun nan a cikinsu akwai ‘yan saƙonnin Allah waɗanda Allah kan turo su da wahayi zuwa ga annabawa. Masha Allah. Allah ya saka wa malam da alheri wannan kuma shine karshen tafsirin wannan rana a cikin wannan mp3 wanda Sheikh Abdulrazak ya haifan ya gabatar kada ku manta cibiyar da addinin musulunci na Darul Islam wani ki shago mai nan ba Aisha shida Low Shopping Complex daura da randa ba wannan wunti kasuwar wunti Bauchi Bauchi State Nigeria ita shirya muku wannan mp3 kuma ga masu bukata za su samu a shagonta da ke wannan adireshi ga namban wayanmu mu ga masu bukatar neman akan namban waya cikin Hausa 0806 sifili uku sifili biyu biyu biyar gashi a cikin hausa turanci 00 0 60 30 22 75 wasu alaikum warahmatullahi